This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake saurare a daidai wannan lokaci daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 20 ga watan Satumba shekarar 2024. a cikin shirin za ku ji ci gaba da tattaunawa da muka yi da dr abdulra'uf tsohon shugaban hukumar bada da lasi na magunguna a kasar ghana kuma shugaba na wata cibiyar masana harkar kiwon lafiya ta healthcare international wanda ya kawo mana ziyara a nan washington dc yau ma kamar kowane dare ranar juma'a kofa buɗe take ku kira ku bayyana muna wato ra'ayinku ko kuma ku tofa albarkacin ku a wannan shiri kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin tubalin tsaro na hassan maina kaina wanda a yau shirin zai duba batun wasu 'yan ta'adda bisa babura da dama da suka afkawa sansanin askarawan garde republican da ke garin ikwani a kan iyakar wato kasar niger da mali kenan cikin gundumar tiliya a cikin jihar tawa to amma kafin nan ga murtala da labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an wani lafiya ga kuma labaran duniyar. Rahotannin kafafen yada labarai sun ce Isra'ila da Lebanon sun yi musayar kai hare-hare ta sama akan iyakar arewacin Isra'ila a yau Juma'a a wani musayar wuta mafi muni tun bayan barkewar rikici a Gaza sama da watanni goma sha ɗaya da suka gabata. Kafafen yada labaran Isra'ila sun rawaito cewa Lebanon ta harba rokoki hamsin a arewacin Isra'ila da sanyin safiyar yau Juma'a. ko da yake jami'ai sun ce ba a sami rahoton wani rauni ba a yayin da kuma aka kakkaɓo rokoki da dama jaridar times ta isra'ila ta rawaito cewa sojojin isra'ila sun faɗa wa fararen hula cewa su takaita zirga-zirgar su a wajen gidajensu kuma su guji shiga taruka kafafen yaɗa labaran ƙasar lebanon a yau juma'a sun ba da rahoton wani sabon harin da isra'ila ta kai a matsayin ramuwar gayya wanda ya biyo bayan wani mummunan hari da isra'ila ta kai a yammacin jiya alhamis shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen ta faɗa a jiya juma'a cewa kungiyar tarayyar turai na shirin baiwa kasar ukraine rancen kuɗi dala biliyan 39 domin taimakawa kasar sake gina tattalin arzikinta da kuma makamashinta waɗanda rasha ta wargaza von der leyen ta ba da sanarwar ne a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a kiev tare da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky lamunin na dala biliyan 39 na cikin shirin lamuni na dala biliyan 50 ta hanyar amfani da kadarorin rasha da aka kwace kamar yadda kungiyar kasashe bakwai masu arzikin masana'antu suka cimma matsaya a yayin wani taro a watan yuni kungiyar ta eu ta kwace kadarorin rasha na kusan dala biliyan 235 hukumar tarayyar turai wadda reshe ce na zartarwa na kungiyar ta eu tare ta hannu kan lamunin na dala biliyan 39 amma har yanzu tilas ne a amince da shi a akasarin kasashe membobin kungiyar zelensky ya ce amfanin farko da ukraine za ta yi da kudaden na tarayyar turai shine samar da makamashin da aka lalata sosai kafin shigowar hunturu wani sabon fada ya barke yau juma'a tsakanin dakarun neman yanci na isra'ila da ke samun goyon bayan amurka da kuma dakarun gwamnatin siriya da iran ke goyon baya a lardin daryl zur da ke gabashin kasar kamar yadda majiyoyi yada labaran kasar suka ruwaito an fara gwabza faɗan ne lokacin da dakarun gwamnatin siriya da abokan ƙawancensu mayakan sa kai suka kaddamar da hare-haren rokoki a kan wasu wurare na dakarun sdf a lardin da ke fama da rikici a cewar ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta siriya mai shalkwata a birtaniya wani mazaunin yankin ya shaidawa muryar amurka cewa mayakan sdf sun mai da martani ta hanyar yin lugudin wuta kan wuraren da aka cillo rokokin ta hanyar amfani da gwamnati da kuma ƙananan makamai majiyar wadda ta buƙaci a sake sunanta saboda dalilai na tsaro ta ce mayakan na sdf da dama sun sami raunuka a aron gamar sai dai kungiyar ta kare hakkin jama'a ta siriyar ta ce babu wani rahoto da aka tabbatar na cewa an sami asarar rayuka daga kowane bangare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugabannin kasashen duniya sun hallara domin taron su na shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya da za a fara a ranar lahadi kuma batutuwan yankin gaza da sudan da ukraine ne za su kasance a sahun gaba babban taron na majalisar ɗinkin duniya na bana zai mai da hankali kan wani mummunan yanayi a duniya a cewar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres we see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts ya ce muna ganin rarrabuwar kawuna tsakanin yankuna daban-daban na duniya da rikice-rikice da aka kasa shawo kansu musamman a ukraine da gaza da sudan da sauransu yakin gaza na gab da cika shekara guda inda aka kashe falasdinawa sama da dubu arba'in da ɗaya yayin da mutane ɗari da aka yi garkuwa da su daga isra'ila har yanzu suke a hannun hamas sai dai da wuya a sami wani ci gaba a tattaunawar tsagaita buɗe wuta a taron na majalisar ɗinkin duniya ko shakka babu prime minister isra'ila benjamin netanyahu da shugaban falasdinawa mahmud abbas za su mai da hankali kan yakin a jawaban da za su gabatar a zauren majalisar a ranar alhamis mahukunta sun ce an harbe wani alkali a wata karamar kotu da ke gundumar kentucky a cikin zauren kotun da ke yankin ana tuhumar wani jami'in 'yan sandan yankin da laifin kisan kai gwamnan ya ce an harbe alkalin har lahira a jiya alhamis a cikin ofishinsa 'yan sanda sun ce jami'in dan sandan da ya buɗe wuta ne wato jami'in ɗan sandan ya buɗe wuta ne bayan wata gardama da ta ɓarke 'yan sandan jihar sun ce an yi wa alkalin gundumar kevin mullins harbin bindiga da dama a jikinsa a harin kuma nan take ya mutu a wurin an kai jami'in 'yan sandan na gundumar lesha shawn m steins a gidan kaso kai tsaye daga wurin da lamarin ya auku babu tabbacin ko steins yana da lauya mai kare shi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda ka ji a shirinmu da ya gabata mun fara tattaunawa da dr abdulra'uf wato tsohon shugaban hukumar bada lasi na magunguna a ghana kuma shugaban wata wata cibiyar masana harkar kiwon lafiya ta healthcare international wanda ya kawo mana ziyara a nan washington dc To bari mu ji bayani daga bakinka game da damuwar da mutane ke da ita cewa ba kowane magunguna suke samu a ƙarƙashin inshorar kiwon lafiya ba idan suka je asibiti sai dai su je su saya. To ko hakan kuma yana kawo musu damuwa maimakon wato ya kawo musu sauki a rayuwarsu. Alhamdulillah, zancen da yake faɗi wani shekarun da ya wuce haka ne. amma baba zan baka ka je ka bincika a yanzu national health insurance hmm. wasu shekarun da suka wuce wato tsarin inshorar kiwon lafiya ta ƙasa shekarun da ya wuce da sauki amma a yau wani kwanakin bayan da ya shiga tsare-tsaren da aka yi da jagorancin ina nanatawa da jagorancin dr mahmud baumiyar da new ceo da ke yanzu na national health insurance an yi tsare-tsaren da waɗanda providers in aka ce providers kamar waɗanda suke ba da magunguna in kaji ko asibiti ne ko pharmacy mm. an zauna an yi tsare-tsare da su abin da yawanci yake kawo na abin rashin biyan su da sauri in ka zo sun san cewa maganin nan mai tsada ne ba za su samu a biya su da sauri ba sai su ce ma babu to yanzu tsare-tsaren da ake ko last month mm, watan da ya shige an biya kusan kowa wanda gwamnati suke bin gwamnati bashi to in an biya ka to a tabbata cewa in ka zo neman wanda maganin ka samu na ɗaya kenan na biyu list of magungunan da da national health insurance suke aiki da shi yanzu an buɗa an ƙara wasu classes of drugs a ciki wato an ƙara wasu magunguna da a da ba su cikin tsarin na'am farko na sickle cell da ciwon sickle cell eh, ciwon sikila ba maganin cuta amma yanzu hydroxyurea an kara shi ciki prostrate mm. da babu shi an zo an kara in fact dialysis mm. da ake kuka kai yanzu is covered under health insurance wato jinyar da ake ma masu cutar koda mm. koda to yanzu yana cikin covered under health insurance ko a turai ba haka bane ko a turai sai ka biya kai zaman america kake yi to a ghana is free covid under health insurance wato in kana cikin tsarin inshoran kiwon lafiya za ka samu wannan a kyauta za ka samu dai kana da kad ɗinka yanzu kad ɗin kuma ba irin na da ba ne a ce in kai rage kan renewing sai ya ɗauki kwana wata uku kuma ne day and then kana rage sai ya fara aiki kenan to bari mu koma um, ya harkan magunguna suke a kasar ghana na farko sai mu ce godiya ga gwamnatin new patriotic party npp da jagorancin dr alhaji mahmud bahumiya abin da yasa na ce haka sun taka rawa na huskan lafiya balle dai huskan pharmacy practice wanda shi ni ne shugaban wannan hukuman na farko in ka je asibiti a da ya ka baka takardar magunguna wani lokaci in ba samu maganin a asibiti ba sai ka rasa ina zan je neman wannan maganin kuma mara lafiya na kwance yana neman wannan maganin ya yi amfani da shi aka zauna aka yi tunani aka ce a ah, ya kamata tun da yanzu ana era of digitalization ne a ɗauki na'ura a develop na'ura wanda zai iya gwada ma kana fitowa an ka ɗora maganin prescription ɗin cikin wannan phone ɗin zai gwada ma asibitin Pharmacy da zaka ka samu wannan wato an fito da manhaja ce wadda idan ka saka sunan maganin a manhaja zai gwada ma inda zaka je ka samu maganin haka ne na biya ne ka iya ka biya da mobile money ka hmm. in na insurance ne a wajensu takardan sun sun tura ma health insurance hmm. naka ne kawai a kawo ma maganin ka ba sai ka biya komai ba kuma duk inda kake a kasan ghana wannan abu na aiki To akwai mutane da su ba su san ma harkan waya ko harkan kwamfuta ba irin haka ta yaya za su iya sauci amfanin wannan tsari da gwamnati ta kawo. ai wannan an yi wannan tsare-tsare m phone ɗinka ba smartphone bane kowane irin phone ne akwai kodin da aka bayar kana buga wannan wani lambobin da aka bayar kana bugawa shi buɗe ma wannan kofan ka iya ka shiga ba lalle shi da smartphone kadai ba Toma Jalla a gaida Dr. Abdulra'uf tsohon shugaban hukumar ba da lasin magunguna a kasar Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Hassan Mai na kaina da shirinmu na gaba. Masu sauraro Hassan maina kaina ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda 'yan ta'adda bisa babura da dama suka afkawa sansanin askarawan Gat Republic da ke garin Ikinawan a kan iyakar kasar Nijar da Mali a cikin gundumar Tiliya a cikin jihar Tawa. Domin jin cikakken shirin sai ku biyo mu sannu a hankali. toma Madalla. A tsakiyar wannan mako ne waɗansu 'yan ta'adda akan babura da motoci suka afkawa sansanin askarawan Gat Republic da ke garin Ikinawan a kan iyakar kasar Nijar da Mali a cikin gundumar Tiliya a cikin jihar Tawa kuma an yi bata kashi sosai inda askarawan kasar suka gasa wa 'yan ta'addan aya a hannu in ji Hassan Bako na kungiyar farar hula reshen jihar Tawa. Lalle akwai mutumin mu wanda da ya ga yawan mutuna na 'yan ta'adda ya kire Brigadier Chef wani na garda wanda ke cikin sojojin da annan Ekne wani. da sauri suka shiga suka dama damar yaƙi ko da wa'ancan suka zo gaskiya sun tar da sojin mu shirye sun yi aiki wallahi idan sun kashe 'yan ta'adda da dama don shi mutunan mu ya ce yana ganin su lokacin da suke ɗokal gawaye na mutanen su suna kada cikin motar gard don sun tafi da motar gard da gawayen su ciki har dai zuwa wannan lokacin ana ci gaba da dakon sanarwar hukumomin kasar game da samun alƙaluma da ma samun domin ƙarin bayani game da abin da ya faru a garin na Ikinawan tsakanin askarawan kasar da 'yan ta'adda. Sidi Muhammad wani ɗan jarida ne da ke wannan yankin ya ce sojojin ƙasar sun taka rawar gani domin sun kare mutuncin kasar su tare da bayyana cewa kura ta riga ta lakwa a yankin kuma kowa na ci gaba da harkokinsa yayin da aka kara tura dakaru zuwa wannan yanki. Wannan dai askarawa gaskiya sun yi aiki kwarai gaske abinda mutane wanda dai Eh, sun ka mutu ko wanda sun ka rauni wannan da zaka ka shiga communique na na gwamnati. Su 'yan ta'addar da ina ne sun ka hito? Daga kasa wadda ka kusa gare mu bisa iyaka ne. Da dama iyaka da Mali ne. Eh. Kuma ana zaton sun hito daga kasan Mali. Eh haka nan ne. To yanzu eh, wani hali jama'a take ciki a wannan yanki. Yanzu dai hankalin kowa dai ya kwanta kuma a rafuwar ta zo mutane sun zo eh, komi ya zo daidai. Kenan gwamnati ta ƙara aika dakaru. Kwarai ko. To wannan abin ya faru zuwa wani lokaci ne ga labarin da kuka samu karfe shida na safe kuma abu bai zuma ba awa guda duka da awa guda nan kama sai ka ce awa goma ne ganin cewa mutanen wannan yankin na cewa an dan juma ba a kai hari ba ko ya sa tsoro ga zukatan mutane yanzu tun da gashi kuma an kawo wannan hari bayan an juma kura ta lafa ka san wannan mutane su daban ne sai su yi kalfin su sai komi da komi nasu suke zuwa babu wanda san lokacin wanda za su zuwa amma dai yanzu ana yacca kowa na harkokin shi shi komi da komi na ta daidai an ce an ga manya-manyan tankokin yaƙi gwamnati ta tura wannan waje da motoci masu rigunan sulke mutanen nan dai an kai musu ramfor a askarawa suna can a cewar abarkola ar galales dan asalin yankin da ke cikin jihar tawa da ke zamne yanzu haka kasar swiss ko switzerland yana da kyau a ɗauki darasi da ire-iren waɗannan har-hare da aka sha fama da su. Ta'addanci da aka yi jiya a garin Eknewan yana tunatar shemu da wanda aka yi yanzu shekara kamar uku kenan a Bakkorat inda aka zo ƙauyuka da ke wurin dukkan mutanen da ke wurin aka kakkashe su har sojoji ma an kakkashe da dama wurin aka tai da kayan soji. Cikin shekaran uku ba a ɗauki wasu matakai wanda za a ce wadda ta faru jiya an magance ta. Mun san ƙasar Nijar ƙasa ƙasa ce mai yawa ba ka iya ka ce duka ka tsare ta amma mutum ya kamata ya rika ɗaukar darasi ga abin da ya faru gare shi. A cewar wani mazaunin wannan yankin Inasan Intama sun daɗe da marabin su a wannan yankin da irin waɗannan hare-hare saboda akwai kyakkyawan alaƙa tsakanin sojoji da ke aiki a wannan gabar da talakawan ƙasar da suke ba kariya. Wani ƙoƙari ne gwamnati kuke ganin tana ba baku domin ku samu zaman lafiya da tsaro. Gaskiya mun gwamnati mun gode mata saboda dare da rana suna harke bisa gare mu. Kenan zan care Allah ya musu albarka. To ku wani kokari ne kake ganin ku kuna iya ba waɗannan sojoji domin su cimma nasara ga aikin su na tsaron ƙasa. Talakawa kokarin su guda ne. In sun ga abin da ba su da shi ba sai su gari su fada ma gwamnati. Kuma gwamnati da ya ta ba da ka wanda ya kamata in ka ga abin da ba ka da shi ba sai ka kare su. Da na shojawa da na gangarmeri da na polis ta ba da su. Kenan duk wanda ya ga wani abu sai ya kare su. ko wani abu ga soji kusa gare ka ko gwamnati kusa gare ka sai ka zo ka nuna mata ka ce mata ga abin da mu ba mu da shi ba amma duk kamun da tara kaza ta yi in dai ba wannan ba ban gare ta ba nan ta ga abin da ba ta da shi ba ta kai to wacce dangantaka akwai tsakanin ku horar kula da sojoji duk da muna tare da dare da rana in akwai wani abu sai mu nuna musu haka ya kamata shi ne zama tare to ana iya cewa kuma wannan yankin naku ya samu sauki irin yadda aka sha wahala eh, da hwama da hare-hare sosai ga yanzu. Mutu barkalla ga mun ba a yi marabin mu da wanga hare hare ma yau ba kowancan wanda ya shuɗe ma mun dare ba rabin gurshi so hmm. guda an kai mana shi nan kamar dai hare hare nan farma sun dare da ide zan ko zakwa ana shi kai ko ina ne zakwa ana shi kai in duka cikin Nijar ko wani waje ne farma eh, sai hankali to ana iya cewa a wannan yanki dai kowa na harkokin shi ne da kullun tunda ana samun tsaro mai kyau gaskiya ana samu kasashen yankin Sahel na IOS na dai fama da ire-iren waɗannan hare-hare a baya-bayan nan abinda masana da dama ke alakantawa da raba gari da ma korar kasashen yammacin duniya tare da korar sojojinsu amma a cewar alasan abubakar jagoran kungiyar tlp da ya kasance a sahun gaba wajen ganin hukumomin jamhuriyar nijar sun kori sojojin yammacin duniya daga wannan kasar suna ganin abin ba haka yake ba bayan kasar nijar da al'ummar nijar gaba ɗaya sun tashi tsaye an ga duk waɗanda an ka tsammani ake da hujjoji akan suna kawo katsalandan cikin harkar kasa an sallami hulɗa da su sun koma bangarorin su mun yi imani da cewa harura za su karu kuma mun yi imani da cewa idan har mu za mu kara abin mu koda da kiba da baka muke yin shi abin zai yi tasiri saboda za mu yi sanin mi muke yi za mu yi gane ina aka taso ina za a dosa bambanci da lokacin da za ka dogaro da wani zai ma wannan alƙibla saman ta muke har yanzu ba wani abu bane wanda zai danganci korar su wa'ancan soja na kasashen waje da aka yi ba su da alaka hukumomin mulkin sojan kasar dai na ci gaba da ƙara ɗaukar matakan tunkarar wannan matsalar inda a taron ƙarshe na wannan alhamis da ta gabata na majalisar ministoci suka ɗauki ƙara tsawaita dokar ta ɓaci a waɗansu yankunan jihohin difa da tawa da ke fama da matsalar tsaro. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti a madadinta da kuma wakilinmu Haruna Maman Bako. da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan maina kaina ke sallama da ku makasance lafiya la madalla gaida hassan maina kaina yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku ba da ra'ayoyinku ko kuma yau kufa na buɗe abin da za ku bayar eh. to mun samu kira daga jihar kwara wane ne a kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah Bello Garba dina Sokoton Najeriya daga nan jihar Kwara. To Bello Garba, bismillah. Eh, to ina kira musamman ma ga hafsan tsaro na kasa karamin hafsan tsaro da kuma waye eh, karamin ministan tsaro da kuma hafsocin da aka yi a jihar Sokoto. To ya kamata waɗannan hafsoci su tare irin a ce maka sabon birni da anguwar nan da tsamaye. Sai idan muka duba waɗannan su ne ake su ne suke dab da irin waɗanda suke addaba 'yan bindiga ba wai su tare a birnin sokoto ba kuma wannan nasara da aka fara samu na kashe waɗannan a gaggagangan 'yan ta'adda to mun ji daɗi kwarai da gaske muna fatar Allah ya taimake waɗannan sojoji da kuma hafsan tsaro da kuma shugabanni da kuma ministoci Allah ya taimake su to mun gode kwarai da gaske bello garba muna da kira daga nasarawa ne na nasara eh, assalamu alaikum amma alaikum assalamu alaikum Masha Allah, kana tare da babawo ne mai agogo na nan cikin garin gitata a nan jihar Nasarawa kenan, Karo Local Government. Eh, hakikanin gaskiya wato ina so na shigo da alfahari da kuma gina ga sojojinmu na nan Najeriya. Saboda irin ƙoƙarin da na ga suke yi kuma ina kira gwamnatin Najeriya ma Allah su taimaka ma da sojoji duk abin da suke bukata na aiki. albashin su komi nasu da suke bukata kaga nan bayan Allah suna da kokarin ai kiliya din komi to kaga aka ce maka soja yana da bukatar wani abu to kaga akwai hau matsala ba muna kira ga gwamnatin Najeriya dan Allah da Annabi su kula da irin nan bangare bangaren sannan ma da na na gode mu ma mun gode bar mu je Ibadan a jihar Oyo wane ne daga Ibadan a ah, kuna magana da Rabiu Faya daga Sabon Ibadan jihar Oyo Najeriya to bismillah malam rabiu gaskiya gaskiya ya kamata mu jingina ma ainihin sojojinmu na najeriya saboda namijin kokarin da suka ɗauko suke yi yanzu mun tabbatar da haka kuma zahiri ya nuna mana abinda za mu ci gaba mu da yi musu mu 'yan ƙasa mu ci gaba musu da addu'a Allah ya ba su nasara ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ta'addanci da ake sannan kuma ina jinjina ma ainihin babban harkar tsaron najeriya janar Kristoba Musa akan yadda ya ɗauki aniya yake kokarin ya tabbatar da cewar an samu kyakkyawan tsaro a ƙasar nan wannan abin da ya kamata mu jinjina ma sojojin mu ne kuma mu rika yaba musu muna jinjina musu muna ƙara musu ƙarfin jura ni ne mai magana Rabiu fa daga Sabo Ibadan to mun gode malam Rabiu mun gode malam Rabiu bari mu je jihar Jigawa wane ne a Jigawa alhamdulillah kuna tare da Habi Taura to bismillah malam Habib. alhamdulillahi a babban wannan yau ana magana a albarkacin baki ne so da haka zan yi amfani da wannan dama in gode wa alhaji yusuf magaji buki da shugaban dss hmm. da wanda ya sauka kwanan nan muta wasu da kokarinsa da ya harkar tsaro a ƙasar nan hakika alhaji yusuf buki ba karamin jajirtaccen aiki ya ba a ƙasar nan kuma fi sabilillahi dole ne mu yi kokari mu mu ainihin kira ga ƙasa mu koyi da shi kuma ba zan taɓa mantawa da tarbiyyar da ya mana ba muna tare da shi ya koya mana ya koya mana ajiye ajiye aiki a tafi ayi addini ayi sallah to da wannan ba karamin To mun gode mun gode kwarai da gaske eh, Malam Habi Taura bari mu je Kaduna wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum salam. suna magana da musa mai gyaran unguwa daga kaciya to bismillah malam musa gaskiya harkan zaro gaskiya muna jijjina musu har da allah kuma muna masu fatan alheri allah ya sa su gama da duniyar lafiya amin allah ya ba da nasara allah ya taimake mu gaba daya allah to mun gode kwarai da gaske bar mu kada zuwa jihar zamfara wane ne a zamfara to amincin Allah ya tabbata gare ka daidai wannan lokacin da tare da kai sunana sunana Nasiru Husaini mai gwando sakataren mabugawa ya ke muku barka da warhaka daidai wannan lokacin to barka da duniya na sarin ka babana ina da fatan alkhairi zuwa ga mai darajar gwamnan jihar Zamfara da Zulaiwan dare tsakani da Allah game da gefen tsaro da yake ba ko musamman Christopher Musa da irin kokarin da yake a jihar Zamfara yana mai fatan alkai da kuma shi Dauda na wandare da irin kokarin da yake akan harkar tsaron jihar Zamfara da kuma abubuwa na more rayuwa a cikin garin Gusau da kewayen jihar Zamfara ubangiji Allah ka dauka kake Allah ka sa duk wani gwamnoni na arewacin da su koyi da wannan gwamnan ubangiji Allah ka taimake shi Allah ya sa gama da wannan mulkin lafiya to mun gode bari har yau da muna jihar ta Zamfara wane ne mutum na biyu a Zamfara Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kuna magana da arma yawo ba ka aikin yaro ban ga kwakwara na muda. To malam arma yawo. Bismillah. A nan ina kira musamman ga shugabanninmu na siyasa su ba ga irin alkalin da suka ɗaukan ma al'umma lokacin yakin neman zaɓe. Muna kira Allah su ƙari su nan alkalin da sun kai. zan sani cewa wa alkawarin sun kai wanda ya zan in musu ya shi nan in musu ba shi nan ba ran lahira suna za su fara to muna fatan Allah ko ku gari su su alkawarin sun kawo mutane sarki su tashi lafiya almaya ba su aiki to mun gode kwarai da gaske malam armiya o bar mu je bauchi wane ne a bauchi hello muna sauraron ka malam ni ne alhaji sulaiman disko bakin kasuwar gambaki azare karamar hukumar katagun jihar bauchi to bismillah duniya na sararin ka a wato akan batun 'yan siyasa irin alkawuran da suke ta wa jama'a hmm. sai a manta da bakin alkawari alkawari ku abu ne mai nauyin gaske ya kamata a ce in sun yi alkawari su yi kokarin cikawa ba a zaɓi mutum ya tafi majalisa ba zai kawo kare ba Mm. kullum suna wasan ɓoye-ɓoye da talakawa tuna fa wannan alkawari za a kamfe su mun gode kwarai da gaskiya alhaji sule daga bauchi bari mu ɗauki kira ta ƙarshe a kano wane ne a kano Salamu alaikum baba ko kuri suna na sani Idris ne suna da daga rikon yin ko Kano Najeriya a yau juma'a a yin na kan jama'a tsara wani jiya da zama a su muna so mu yaba mu mu yaba mu mu kara wasu ƙarin zuwa muna ta'adar ubangiji Allah ba ta nasara wannan abuwa da ta ta'addanci ubangiji a Najeriya kuma da izinin Allah za mu addu'a muna fata ubangiji Allah ba ta nasara ke da su sai da su gari da to mun gode kwarai da gaske da wannan kira ce kuma muka kawo karshen daukan waya to da haka ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice To ba a takaice rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ce Isra'ila da Lebanon sun yi musayar kai hare-hare ta sama akan iyakar arewacin Isra'ila a yau Juma'a a wata musayar wuta mafi muni tun bayan barkewar rikici a Gaza sama da watanni goma sha ɗaya da suka gabata. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta faɗa a jiya Juma'a cewa Kungiyar tarayyar Turai na shirin baiwa kasar Ukraine rancen kuɗi dala biliyan 39 domin taimakawa kasar sake gina tattalin arzikinta da makamashi wanda Rasha ta wargaza. Von der Leyen ta ba da sanarwar ne yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Kiev tare da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. wani sabon fada ya barke yau juma'a tsakanin dakarun neman yanci na siriya da ke samun goyon bayan amurka da kuma dakarun gwamnatin siriya da iran ke goyon baya a lardin diya el zur da ke gabashin kasar kamar yadda majiyoyin yada labaran kasar suka ruwaito shugabannin kasashen duniya sun hallara domin taron su na shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya da za a fara a ranar lahadi kuma batutuwan yakin gaza da sudan da ukraine su ne suka kasance a sahun gaba. mahukunta a kentucky sun ce an harbe wani alkali a wata karamar kotun da ke gundumar kentucky a cikin zauren kotun da ke yankin ana tuhumar jami'in 'yan sandan yankin da laifin kisan kai gwamnan jihar ya ce an harbe alkalin har lahira a jiya alhamis a cikin ofishinsa 'yan sanda sun ce jami'in dan sandan ya bude wuta ne biyo bayan wata kaddama da ta tashi to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na dare sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a murtala faruk sanyi na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniya mu ta wannan dare wato miss kila baba ya kuma makiri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi a kwana lafiya salamu alaikum